بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلك له أن يتخذ من المخلوقين خليلا وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كما قال لمعاذ والله إني لأحبك وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن أسامة يحبه وأمثال ذلك وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها وقال لفاتمة ابنته رضي الله عنها ألا تحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي عائشة وقال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه وأمثال هذا كثير فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال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 hudu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma shi ya zo daidai ga 19 ga watan ɗaya miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka inda muke karatu cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية wallafar hamshakin malamin nan شيخ musulunci. Ahmad ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasin mu na 56 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shi ne na 100 daidai da fatan Allah maɗaukacin sarki ya mana jagora kafin mu shiga tafsirin ah, fassarar abin da muka karanta aka karanta yanzu ah, ina so in dan yi tsokaci kaɗan wanda kuma dole ne a faɗa dangane da abubuwan da suke faruwa a yanzu a jihar plateau a garin jos duk wani musulmi na kwarai wanda yake son zaman lafiya yake kuma son ci gaban al'ummarsa babu shakka abin da yake faruwa dole ya kona masa zuciya na fara da cewa musulmi domin su abin ya fi shafa kai tsaye to dole ne wanda ya kona masa zuciya sannan duk wani ɗan ƙasa na kwarai wanda yake kishin ƙasarsa yake so ya ga ƙasarsa ta haɓaka ta ci gaba ita ma ana damawa da ita a duniya ko da ba musulmi bane dole ne abin da yake faruwa a yanzu ya kona masa zuciya wato kasar mu tana nema ta zama kamar wani ungurumin jeji wanda kawai mai karfi ya murtike mara karfi ya danne shi ya yi masa zalunci ya cutar da shi babu kuma abin da za yi dan takin da ya rage kasar da ta zama kaɗan kaɗan ne kuma kowa da yake karanta al'amura kuma yake lura da al'amura ya san dalilan da suke haifar da haka ko ya faɗa ko kai ya faɗa ya sani wanda babban dalilin da haka take ta faruwa a ci mutuncin bayan Allah a kashe rayuka a salwanta dukiya a kone gidajen jama'a a kori jama'a daga mahallinsu abin da yake haifar da wannan kowa ya sani babban dalili shine kasar nan ta rasa shugabanci duk abin da za ka faɗa tore shi ne na wannan dalilin sai dai wannan dalilin ya yi tararsa wasu abubuwa su yi ta faruwa ya yi ta haifar wasu dalilai kuma amma dai wannan shi ne dalilin ta rasa shugabanni ta rasa shugabanci ƙasa ce da yanzu kowa ya ga dama da ya abin da yake so kuma ya kwana lafiya babu abin da zai biyo baya sanin kowa ne cewa ƙasashen da ba ma na musulmi ba kai kowace irin gwamnati ta san cewa ci gaban ƙasar yana tattare da zaman lafiya a kasa da zarar babu zaman lafiya a ƙasa ko an zalimi ba zai iya zalicin da yake so mutuntan gabaninmu da babu abin da suka sa a gaba sai da za su tara dukiya ta haram su cinye dukiyar talakawa su mamaye kudin al'umma su yi almubazzaranci da su su lalata tarbiyyar al'umma ba abin da suka sa gaba sai wannan to ko da a ce mutum yana so zai ci dukiyar al'umma ya kwana lafiya ai zai buƙaci a ce al'ummar tana zaune lafiya amma muwa shugabanninmu saboda kifewa da taɓarɓarewar tunani da taɓarɓarewar taɓarɓarwa su ba ma sa tunanin wannan ai mulkin ba zai yiwu ba zalincin ko cin dukiyar jama'a ko satar dukiyar jama'a ai ba za su yi ba sai idan akwai kwanciyar hankali a ƙasa in ba mu kwanciyar hankali a ƙasa ai ƙasar kai ma ba za ta samu ba za ka iya zama cikin ta ba ballantana harkar kwashi dukiyar al'umma din za mu ga kasashe na kafirci ba ma na musulunci ba kasashen kafirci dan abu kankane zai faru a kasar in shugaban kasa yana yawon ran gadi wasu kasashe zai yanke abin da yake dawo dan abu kankane za a ce an kai wani dan farmaki haka an kashe mutum ɗaya ko an jinkita wasu mutane ko wata gobara mummuna ta tashi a wata matattara ta jama'a za ga ya dawo a shigar bincike kuma ba ba dare ba rana ba bacci ana ta kokarin gaya wa mutane ga halin da ake ciki kuma ga matakin da ake dauka wasu waɗanda suke da ruwa da tsaki ko kuma a'a waɗanda ya kamata a ce sun yi wani abu wannan abin bai faru ba nan da nan za su iya ma sauka daga kan kujerarsu su ce sun ɗauki laifi amma banda ƙasa mu yanzu ka duba abubuwa irin waɗannan suna ta faruwa banda sace-sacen jama'a da ake yi da kidnapping da mutane da ake ana garkuwa da su ana neman kuɗaɗe da wanda ya ji da wanda bai ji ba da kashe-kashe da tashin tashina da ake fama da ita da zalunci da ake fama da shi ana cikin wannan kasar mu abinda kawai ya dame su ya za su yi su faranta a rai batun umar faruk abdul mutalib shi ya dame su yaron da ake zargi da laifin da baka tabbatar da shi ba har yanzu dan zargi ne ko a gurin su kansu zargi ne yake in ba dan zargi bane dan za ka kai kotu ba a ma tabbatar da shi ba yaron ba a bayyana cewa ake ana zargin sa zai yi kaza amma ka duba yadda jami'an kasar mu aka tashi tsaye haikan me za a yi a a Amerika rai akan abin da ba ba a samu ma wani tabbataccen dalili akai ba amma ba su ga me ake a ƙasarsu su ba abubuwan da suke ta faruwa a ƙasarsu su wanda baya gaban su kokari ake a ɗauko tsohon bil na na yaƙi da ta'addanci wanda amerika ta bayar ta yi bayanin me take nufi da ta'addanci ita da kanta ta bawa kuma ƙasashen musulmi ta ce su tabbaka shi su mai da shi a matsayin doka dan a cewa musulunci da musulmi zarafi a ƙasar yanzu ya za su su zartar da wannan dokar shi ne a gaban su ba su san cewa ya za su gyara zaman yan kasar su ba to babban dalili shine rashin shugabanci a kasa kada duk wasu dalilai suna biyo bayan wannan dalilin ne musulmi ba ba su da jagorori ba su da wakilci ba su da wakilai ba su da manya waɗanda suka san kishin ƙasa suka san kishin 'yan uwansu suka san kishin addininsu shugabanninmu na arewa waɗanda suke ansa sunan musulunci wasu ma sun fito da gida mai tarihi na musulunci da su da arnan ba mu bambanci wani lokaci ba sai ka ce gara arnan shi watakila ma yana yi wa jama'ar ta aiki ganin yadda namu shugabannin suka shantake banda tara dukiya da satar dukiyar al'umma da zalunci da gina gidaje babu abin da suka sa a gaba shi yasa su waɗancan su kuma suke aiki a ƙarƙashin ƙasa yadda za su ƙarfafa al'ummar su da addinin su kuma ka fito kana zagin su ce Uba ubatan je yayi kaza wane ne yayi kaza wane ne yayi kaza to kai ne zai hana naka yayi kai ma ai an baka damar shekara nawa dan arewa yana mallakar wannan kasa mai arewa ta zama ba abin da aka yi to kai me zai hana nakan yayi shi yayi wa nasa mutanen aiki yayi wa addinin sa aiki me laifin sa ya yadda addinin sa shine sama dole ne ya karfi ya yadda al'ummar sa al'umma ce da suke bukatar taimakon sa dole ya taimaka mata me laifin sa kai ina naka shugaban me yayi saboda ba ba ka da shugabanci ba ka da kuma wakilci a cikin tsarin kasa wakilanmu sun zama na banza sannan abu na uku hatta da dama ba zan ce duka ba hatta da dama daga cikin sarakunan gargajiya su ma sun koma sun haɗa kai da waɗancan duk abin da za a yi a yi da su saboda haka ba za su nemi su wakilci al'ummar su ba waɗanda aka ce su shugabanninsu ne shugabanni ne da musulunci in ka ce ɗan siyasa shi siyasar ƙasa ke karewa to shugabanni ko sarakuna su kuma ai suna kare gidaje ne na musulunci amma kaɗan ne daga cikin suke taɓa kauna kaɗan ne ba su fa a kirga ba su ma ana shatile musu kafafuwa ba a barin su su saki su faɗa abin da ya kamata su faɗa mun san sarakuna ba su da wani abu a hannunsu amma su yi magana ku faɗa ku ce ana cutar jama'a ba mu yadda ba amma babu wannan dan kaɗan ɗin da suke yi su ko ba su da gurbin da za su iya wannan ɗin dan yan uwansu duk gaba ɗaya sun haɗe musu kai ba a ba su wannan damar ba kaga wannan shi kansa wani abu ne da yake nuna cewa ita wannan al'umma ta musulmi a ƙasan nan ba ta da wani gata kuma duk wanda ya so tankwale mata hanci zai iya dan babu wanda zai daga kara kai babu wanda zai daga ɗinke saboda ita kuma tabbas abubuwa za su ci gaba da da faruwa irin haka matukar dai ba a gyara ba tun ana ganin hayaki ne to zai zama wata gobara ba ma fatan haka wacce ba za ta iya kasuwa ba a yanzu an wuce wani lokaci an wuce lokacin da idan yaki ya barke a kasa ake ciwo kansa an wuce wannan a da an yakin ba sa a kasar nan kuma an ciwo kansa kasar ta kuma komawa ta haɗe a matsayin ƙasa ɗaya amma su masu mulki su sani cewa wannan zamanin yanzu ya wuce a duk duniya ka duba duk duniya inda ake yaki yaki yaki cin yaki cin yawa babu wata ƙasa da yake farki aka iya murƙushe wannan abun ya ta dawo yadda take in ma an samu ta dallafa to za ga kuma daga baya abin ya kwankwarke saboda yanzu duk duniya kowa maslaha kawai yake dubawa ba ruwan mutum duk wannan maganar mutuntaka insaniya humanity duk ƙarya ce akwai waɗanda suna son yaƙi ya barki su sayar da makamai su kwashi arzikin ƙasa su ta sata yadda suke so to na tabbata a tasu waɗannan shugabannin da suke da ciki a cikin wato dukiyar talakawa suna wa wasu abun ba zai musu kyau ba idan aka ce abubuwa sun cabe da haka ko da za ka yi zalunci dole sai ka samu zaman lafiya a yi zalunci zai yi ko yan fashi a tsakaninsu idan ba za su yi wa junan su jahilci ba fashin ai ba zai yi ba waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suke haifar da abubuwan da suke haifarwa mu na ƙasa babu abin da za mu iya islamu faɗi facin rabu da bakin cikin mu sannan musulmi su ta uwansu musulmi addu'a Allah ya kare su Allah ya ba su ƙarfin gwiwa Allah ya karya magabtansu waɗanda kuma suke ƙoƙarin su ga cewa sun share musulunci da musulmi daga arewacin Najeriya su kwana da sanin cewa wannan abu ko a mafarki ba zai yiwu ba ko a mafarki ba zai yiwu ba mun san akwai kulle-kulle da yawa a ƙarƙashin ƙasa wanda ya wuce ma ka kira shi lokal kulle-kulle ne a international ne ba national bane akwai kulle-kulle da yawa wanda iya abin da kake gani shine kamar wasu ne kawai suke kokarin tada tarzoma a akwai waɗanda su suna buƙatar hakan kuma su suke shirya ta da kasa saboda akwai abin da ake nufi ga arewa abin da ake nufi ga musulmi akwai miyagun tanadi da aka daɗe ana yi ya za a kaifin musulunci arewa irin yadda pakistan ta zama yadda afghanistan ta zama haka ake so a ga cewa arewacin najeriya a ƙalla shi ma ya koma haka kuma ƙaryar su aniyar su ta bi su musulunci zai ci gaba da tabbata zai ci gaba da karfi kuma zai ci gaba da yaduwa a arewa kuma ba wani abu wanda yake kara musulmi illa suna kara farkawa suna kara gano inda illar take kuma da izinin Allah za a gyara abinda ƴan uwanku suke bukata yanzu shine addu'ar yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya kare mana rayuwarsu ya kare mana dukiyoyi dukiyoyinsu da ƴaƴansu da zuriyarsu gaba daya suna matukar bukatar wannan addu'a wannan shine babban abin da zamu iya yi musu arnan da suke yaki da su kowa ya sani arna ne da babu abin da suka tanada suka mallaka in ban da burkutu da karuwanci su ba su ki ba duk Najeriya ta kone saboda su ba su ne masu asara ba ba su da asara dan Najeriya ta kama wuta a fasa ne kowa ya rata wanda ita ce da su kowa ya san waɗannan arnar da yanzu suke kokarin su ga sun tada tarzoma sun kashe musulmi a su ba wani abu wasu ka'ani ba su da dukiya ba su da gidaje ba su da kamfanin duka ba su da komai don haka dan najeriya ta kama da wuta ba asarar da za su yi to ya kamata su kansu mafarkuta su fahimci wannan da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki musulmi da musulunci a duk inda suke ya karya kafirci da kafirai a duk inda suke ibn tabi'a yana mana magana akan hubbullahi li ibadihi wa hubbu ibadihi lahu ubangiji yana son bayansa na kwarai su ma kuma suna son sa kuma kamar yadda muka ji a baya Allah kadai shi ne yuhabbu li zatihi shi kadai ake so dan zatinsa duk wani abu da ake so ana son shi ne saboda wani dalilin da ya sa a so shi amma Allah shi kadai ake son shi dan zatinsa wanda duk kaso dan zatinsa ba dan wani dalilin da ya zai sa ka so shi ba to wannan ka dai shi da Allah annabawa duka da na farko har zuwa annabin karshe ana son su ne saboda Allah ya ce a so su saboda manzanni ne na Allah annabawa ne na Allah saboda Allah ya zaɓe su saboda Allah ya fifita su saboda Allah ya ba su wasu sifofi na kamala saboda Allah ya ɗaukaka su saboda Allah ya sa musu wasu halaye na kwarai waɗannan dalilai su suke sa ana san su kaga kenan ana san su ne li awsafihim wa laysa li dawatihim dan wasu sifofi da ubangiji ya ni'imta su da su shi yasa ake san su amma ubangiji ana san shi ana san shi domin shi ne ubangiji domin shi ne Allah ana san shi da zatihi don haka in ka so wani bawan Allah ka shi ne saboda yadda matsayinsa yake a gurin Allah in ka wani gari ka so wannan garin saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah in ka wani aiki ka so shi ne saboda Allah yana son wannan aikin kaga shi ko menene zaka so zaka so shi ne saboda wani dalili wanda kuma dalili yana da ta'allaka da san Allah shi yasa muka sha faɗa kuma ibnu taymiya ya sha faɗa cewa al mahabbatullahi hiya al asl wa mahabbatu ghairihi far'un laha tabi'atun laha duk wanda zaka so to ka so shi ne saboda san Allah don haka ba wanda ake son shi ne zatihi sai Allah shi ne in ya baka alkhairi ka so shi ya hana kama ka so shi ya ni'imta ka da lafiya ka so shi ya kwace lafiyar da ya baka ka so shi ya baka ƴaƴa ka so shi ya hana ka ka shi ya wadata ka da dukiya ka so shi ya barka cikin talauci ka so shi saboda kana son shi ne lizati to haka bayan Allah shi ke son Allah sannan shi ma Allah yana son su sakamako aljaza'u min jinsil amal yadda suke son shi shi ma yana son su يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم wa yuhibbunahu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum saboda idan har za ku so Allah so na gaskiya to shi Allah zai so ku ce to ita ce aqida ta ahlus sunna ba aqidar waɗanda suke cewa Allahu la yuhabbu wa la yuhibbu ko kuma Allahu yuhabbu wala la yuhibbu wannan duk aqida ce wacce take ta saba wa ayoyi da dama na alqur'ani ta saba wa abin da ya tabbata a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yayi mana magana akan khulla al khulla wadda ita ce kamalul mahabba al mustaghriqatu lil muhibbi kamalar soyayya wacce take mai sassan masoyi gaba daya komai yana komawa bayan ta ne babu wani abin da yake komawa bayan abin da yake shan gabanta Allah yana ya ya riki annabi Ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan matsayi wattakhadha Allahu ibrahim khalila ubangiji ya dauki ya mayar da annabi Ibrahim a matsayin khalilin sa badadayin sa wanda ya bashi wannan matsayi na koli a cikin babin soyayya haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله su biyu suka samu wannan hulla din babu wani wanda ya same ta sai su su biyu wanda duk ya ce shi ma khalilin Allah ne to wannan yana kokarin yayi tarayya yayi kokawa da su akan matsayin da Allah ya keɓe su da shi akwai wani wanda ya wannan da'awar ya ce qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi lakin na littakhadtuhu wakilan ta'adduban wa ikhtara li khalila kuma wai ana girmama wannan mutum ya ja da Allah a matsayinsa ya ja kuma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan matsayinsa yace qad khassani bil ilmi wat tasrifi wai ubangiji ya keɓance shi ya bashi ilimi ya kuma shi tasrifi wato jujjuya al'amarin duniya da gudanar da harkokin duniya saboda haka ake kiran shi gausi gausi yace wai ubangiji ne ya bashi wannan in qultu kun ya kun bila tasrifi duk abin da yace kun shi ma sai ya zama abin nan ya faru dan Allah ya ce wa kansa inda ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun yakun shi ma yake haka yake shi ma duk abin da yace wa kun to zai kasance ce an bashi wannan to saboda kada mabiyansa su kure shi su kama shi su ce to kai kai mana wannan karama ko wannan matsayin mu gani sai sauri yayi kan da garki sai ya ce lakin na littakhastuhu wakila ta'adduban sai da ni saboda ladabi ubangiji na ya bani wannan matsayi amma saboda ladabi na wakilta shi ya wakilta Allah wani sun ce saboda wai Allah ce Allah ta tattakhizu min duni wakila Allah kadai za ku ba wakilcin ku saboda haka sai ya ce yayi ladabi nan ya bar wa Allah wakilci shi ya ce kun din amma na a matsayin nashi ya ce wa tara ni khalila kuma ubangiji shi ba zabe shi khalil kaga can ya ya ja da Allah a matsayinsa kuma a ƙarshe ya ja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Annabi a matsayinsu to duk wanda yayi wannan da'awa ya bar musulunci ba magana wali ake ba a'a ko mumini fasiki bai kai ba idan ka duba ar-rihlatul kunakiriya ar-rihlatul kunakiriya baitocin suna nan amma kuma a ci gaba da daukan wannan a matsayin shine shi shine mai san Allah mai san manzon Allah shi zai maka jagora zuwa ga Allah wanda sai dai mutum jagora zuwa ga shiga wuta ya dubu qawwahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawdud sai dai wuce gaba a tafi wuta amma ba aljanna ba to kulla wani matsayi ne babba da babu wani wanda ya cancanci wannan matsayin sai waɗannan mutanen su biyu duk wani wanda zai dawo ƙarya yake wa Allah a wata ruwaya annabi yake cewa inna Allah takhazani khalilan kamar takhaza Ibrahim khalila su biyu Allah ya ba su wannan matsayi na kulla suka samu soyayyar da ta ɗara ta kowa shine mala yace fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama annahu la yasluhu lahu an yattaqida min al-makhluqin khalila bayyewa ga annabi sallallahu alaihi sallam bayan Allah ya dauke shi ya aje shi a wannan matsayi kuma shi ya riki wani ya ba shi ba wannan matsayi ba zai ولو ولو ان وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس به ko لكان احق الناس به ابو بكر الصديق da a ce akwai wanda annabi zai bashi shi ma matsayin khulla ya zama khalilin annabi ba ma magana khalilun da yake ba khalilin annabi da akwai wanda zai samu wannan matsayin to da sai da abubakar ne shi ne jagaban waliyai na duniya duka in ka ɗauki annabawa da mutane babu sama da abubakar amma abubakar bai kai wannan matakin ba مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه annahu يحب أشخاصا tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa cewa akwai mutanen da yake so kaga ashe al-mahabbatu duna al tunda da a ce da al-mahabba da al-khulla abu ɗaya ne kaga da sai zama tukka da warwara ya zai ce banda Allah ba wanda ya rika khalil kuma sannan ya riki wasu ya so su to sai a ce al-mahabba ai bata kai khulla ba khulla shine kololuwar mahabba din annabi ya so wasu mutane ka qaulihi li mu'az kamar da ya gaya wa mu'az bin jabal yace wallahi inni la uhibbuka hadisi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cikin musnad imam ahmad da wasu littattafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun mu'az bin jabal yace ya mu'az inni wallahi la uhibbuk fala tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah kama hannun mu'az yace ya mu'az wallahi lalle inni inni la uhibbuka ina son ka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana son mu'az ibn jabal haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al-ansar irin wannan magana wa kadhalika qawluhu lil ansar haka nan annabi sallallahu ya gaya wa ansar kamar ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik wanda yana cikin sahih Bukhari manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama <coughs> ah, Anas yake cewa wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ce bil al-ansar daga cikin mutanen Madina ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da dan yaro karami a hannunta sai manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi magana da ita sai ya ce wallazi nafsi biyadihi innakum nasi ilayya wallazi nafsi biyadihi innakum nasi ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa lalle ku so sama da kowa lalle ku so sama da kowa ya faɗa ka sau biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son al wa kana zaid ibn haritha hibba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn haritha ibn wanda ake masa alkunya da abu usama bararren bawan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda tun a jahiliya aka kama shi a matsayin bawa sannan wani mutum da ake kira hakim ibn hizam ya saye shi ya bawa ammarsa gwangwansa ita ce khadija bintu khuwailid matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta farko ya ba da shi gare ta ita kuma sai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautarsa tun kafin annabci yana dan shekara takwas annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi yayi tabanninsa ana kiran shi zaid ibn muhammad har sai da Allah ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa inda indallah ku kirawo su da sunan iyayensu sannan aka dawo ana kiran shi zaid ibn haritha maimakon zaid ibn muhammad yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna fil islam wanda suka riga kowa shiga musulunci da shi aka yi yakin badar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk sanda zai aika wata tawagar mayaka masu kai farmaki da samame in akwai zai ibn thabit a ciki to zai sa shi cikin umara ko ya ce ma shine shugaban an kashe zai ibn harisa a yakin mu'ta a kasar kasar sham a shekara ta takwas bayan hijira to sai ibn harisa ana ce da shi hibbu rasulillah wato dan lelan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka nan ɗansa usama shi ma ana kiransa hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama don haka duk sanda wani abu ya tashi wanda ake so a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam magana a kansa kuma ana jin nauyi ana ga ba kowa ne zai iya ba so sai a tinkare sai a tinkari usama ko zaidu ko ɗansa usama daga baya a ce ya je ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin sahih muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya tura usama akwai lokacin da cikin sahih bukhari hadisin matar da take aran kayan mutane sai kuma ta yi runtu ta ce bata ara ba wato tarkayin sata da dabara ko wannan kenan to shi ne aka kawo aka gaya manzo sallallahu alaihi wa alihi shi gashi gashi gashi gashi abinda yake faruwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo matan nan aka tsiye ta tace eh duk abin da aka zarge ta da shi tayi manzo Allah ce to aje a yanke mata hannu danginta suka zo suna neman shafa'a an riga an kawo gaban alkali ya yanke hukunci kaga babu shafa'a kuma bayan an yanke hukunci ka'idar musulunci ke da in an riga an yanke in kafin a yanke hukunci ne can dangin ta waɗanda abin ya shafa suka ce sun yafe shi amma an kawo gaban alkali ya ce ya yanke hukunci na na haddi to ko babu shafa'a sai suka zo suna neman shafa'a aka cewa za a je gurin a gaya ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce a gaya usama saboda shine hibbu rasulillah wa ibnu hibbi rasulillah shine dan lelan manzon Allah kuma dan dan lelan manzon Allah aka je ya je ya same shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin magana da yazo da ita kushi ya fusata ta tashfa'u fi haddin min hududillah atashfa'u fi haddin min hududillah لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها akan حدي دقا شكين حدو دون أبنجي إذا kai shafa'a ka nemi ai alfarma ce to wallahi ko Fatima ce yar ciki da ta yi haka nan Abdullahi da Umar ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsora Usama akan shugabancin runduna da za ta kai kamame za su je yaki bayan bayan yakin mota kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya ya kuma nada wata runduna wanda aka nada usama cewa shine zai shugabance ta sai mutane suke ganin yaro ne karami da za a nada yaro karami akan rundunar da a ciki akwai abubakar da umar da abu ubaida da waye manya-manyan sahabbai dattawa kuma a sa yaro karami annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikimar da ta sa ya zabo shi duk da cewa yaro ne karami kuma ya shugabantar da shi akan su Abubakar da Umar da Usman da sauransu sai mutane suke sukan wannan shugabancin ta fuskar cewa yaro ne karami da ba har akai ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake cikin mutane ke cewa ayyuhan nas in taf'alu fi imratihi qad kuntum taf'aluna fi imrati abihi min qabl in kuna sukan shugabancinsa man can kun taɓa sukan shugabancin mahaifinsa gabaninsa ya ce wa wallahi in kana la khaliqan lil imra na rantse da Allah ya cancanta ya shugabanci wa in kana min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'da yace zaid ibn haritha ya cancanta ya shugabanci kuma yana daga cikin waɗanda na fi so kuma bayansa ɗansa yana daga cikin waɗanda na fi so usama kaga adam sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son su ya tabbatar da soyayya shi gare su haka nan wa qala lahu amr ibn al-as amr ibn al-as ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-as ibn wa'il ibn hisham as-sahmi quraishi ne <coughs> ana masa alkunya da abu abdullah ɗansa abdullah ibn amr tsakanin shi da ɗansa wato shekara sha biyu ne kawai ya girma ɗansa da shekara sha biyu kacal to ya musulunta qabla al-fath kafin fathu makka a watan safar shekara ta takwas wasu ce ya musulunta bainal hudaybiyya wa khaybar bayan an yakin bayan an yi sulhul kafin kuma yakin khaybar a ranar dan tsakanin ya musulunta mutum ne jarumi kuma mutum ne mai fikira mai tunani in ya zauna ya tsara abubuwa ko kaiwa sai ya baka sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yabe shi yace amr ibn al-as min salihin quraish yana daga cikin mutanen kirki a cikin shawa, to saboda shaja'arsa jarumtarsa da kuma ƙwarewarsa wajen iya tsari da planin a nan alaihi jawo shi kusa yana kuma girmama shi har ma da aka zo gazuwa su zaki salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya naɗa shi a matsayin shine amir tare da cewa ga abubakar da umar a cikin rundunar abubakar yana ciki umar yana ciki abu ubaida ibn jarrah daga baya aka tura shi shi ba ya zama karkashin sa to ganin irin yadda manzo Allah yake girmama shi wannan zai nuna maka yadda annabi yake mu'amala da mutane da yake ganin annabi yana jawo shi kusa yana girmama shi kai har gashi ma za a fita wani hari an ce shine shugaban rundunar duka ga Abubakar ga Umar ga Usman sai yake ganin matsayinsa watakila ko a ransa sai yake faɗa ce kai wannan shi yake bada Ya yace sai na rika jin koma na fus Abubakar da Umar din ne a gurinsa amma ya zai ya gano tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuna taware wajen mu'amala yadda zai yi bushasha ya saki fuska ga abubakar da umar haka kowa ya zo zai masa duk da cewa a gurinsa ya san wani ya ɗara wani matsayi amma mu'amala iri da yake da su wanda zai zama maka karamul akhlaq na manzo sallallahu alaihi wasallam bai dade da shiga musulunci ba amma ga irin matsayin da ya samu an an hada wata rundunar an ce shine shugaba ga abubakar da umar duk shi da rika ba su umarni yace sai na rika ji a gona lalle na fi waɗannan matsayi amma kuma akwai buƙatar in tabbatar da haka sai ya matso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi ayyun nasi ahabbu ilaika. ya saki Allah duk cikin mutane wa kafi so sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Aisha ya ce Aisha na fi so sai ya ce fabilar rijali ina tambayar ka ne akan maza ba mata ba abin da zai zato a ce kai sai wasu Allah ce abuha ya ce sun ma'ayyu sai kuma wa annabi ya ce umar ya ce sun ma'ayyu sai kuma wa annabi ya ce usman ya ce sai dai sauri sai ya shiga zana mutane sai dai sauri sai dai shuru don kai ya sa na ƙarshe ai ta zana ai ta zana shi ya zo a ƙarshe ya ce sai dai shiru kawai na daina magana to wannan zai nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zamantakewar su kake da sahabban babu wariya babu cin fuskar wani ko a wulakanta shi kowanne ya zo ya bada gudunmawarsa gwargwadon abin da Allah ya bashi ga wannan addini haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya karbe shi sai yake san ma yafi abubakar da umar to haka duk wanda suke gurin sai idan irin wannan ta taso ne sai su fahimci cewa to a shi wannan gaba da ni yake amma kuma a mu'amala ba ba bambance ba an gane ko da a ce wajen mu'amala ya bambance shi kansa ya kula cewa idan yanzu za a tashe shi a ce abubakar zauna zai fahimci cewa a abubakar ya fi sai ga cewa in aka zo ya zauna guri abubakar ya zo shi ma nashi gurin zai nema ba a tayar da shi a zaunar da abubakar a gurin to sai yake zaton cewa to ga kuma wani sharaf da aka yi masa an ba shi shugabancin sariya abubakar da umar duk suna karkashin sa to abin da ya sa ibnu tabiya ka wannan faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa aisha ita ya fi so sannan kuma aka tambaye shi a cikin maza ya ce abuha kaga ya nuna yana son Aisha radiyallahu anha yana son mahaifinta Abubakar da kuma waɗanda aka ambata duka a cikin hadisi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa fatima yar cikinsa a wani hadisi dogo wanda a cikin sahih muslim da kutubu sunan bukhari bai rawaito shi ba wanda yake nuna falalar aisha radiyallahu ta'ala anha matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sun kula cewa duk sanda za a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama kyauta akan yi masa lokacin da yake gidan aisha in yana gidan dalilin su mutane ba su kai masa kyauta ba amma duk sanda kwanan Aisha ne sai a ta kai masa kyaututtuka kai masa zuma kai masa wasu kaji a kai masa to sai suke ganin kamar ba a ba ba adalci sai suka ce wa Fatima suka haɗu sai suka ce wa Fatima ta je ta gaya wa mahaifinta nisa'uka yas'alnaka al'adla fitnati abi quhafa matanka suna neman kai musu adalci dangane da yar abu kuhafa suna nufin aisha yar sayyidina abubakar shikenan sai fatima ta je ta nemi izinin shiga annabi sallallahu alaihi yana kwance da aisha a sun lulluɓa da gwado daya ta nemi izini annabi yake ta shigo ta shigo ta ce matansa ne suka aiko ta ta gaya mata cewa yas'alaka al'adla fi nafi abi kuhafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube ta yace ya fatima ala tuhibbina ma uhibbu ba ki san abin da nake so tace bala ina so mara ya rasulullah qala fa ahibbi aisha shi kila ya daure bakin ta kuma sai ta koma ta gaya musu fa ga abin da ta je ta faɗa ga abin da aka gaya mata sai suka ce mu muna ga baki mana wani amfani ba ki kuma komawa kiran ta ce a'a ita ba za ta koma ba ta yi ta gama annabi ya gaya mata wannan magana ko dalilin ce ne ta ce ita ba za ta koma ba sai suka ce zainab ta je zainab bintu jahsh aisha ta ce fa kanat hiya allati tusamini fil manzilati inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce take karkiya da ni wajen samun matsayi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana santa saboda matsayin da take da shi a gurinsa sannan yar yar gwaggwansa ce ubayma bint abdul muttalib da haka aisha ta ce sai aka ce zainab ta ce aisha take ba da sifar ta ce wa kana imra'atan وكانت وكانت wa وكانت امرأة فيها خير متشي الخير وكانت أصدق الناس حديثا متشي magana gaskiya take faɗa كيف wa وكانت aksaran nashi sadaka mace ce mai sadaka mai kyautata wa mutane ta dai yabe ta da sifofi daban-daban ta ce sai dai kuma tana da fushi ya ce amma kuma ta ce amma kuma in ta yi fushi nan da nan sai ta sauka kaga wannan yana nuna maka kishin mata a sallallahu alaihi ba irin da matan mu bane kaga ta ce duk cikin matan manzo Allah ba wacce take gogayya da ita kamar ta amma kuma gashi tana yabanta da wasu sifofi ce mace ce mai ibada mai san Allah mai mai tsoron Allah mai yawan sadaka mai aiki tukuru dan ta samu abin da za ta kyautata ma wasu da shi haka duk ta zana a cikin sirrin da ta faɗa kawai maganar ta faɗa ta ce sai dai mace ce wata tana da saurin fushi sai ta ce amma kuma nan da nan take sauka saboda haka sai aka ce ita ce kawai za ta iya zuwa ta kai wannan sakon saboda ta je ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin da Fatima ta same shi ciki ta ce to matan ka sun turo ni suna neman kai musu adalci game da wannan yar kwaila saboda ta fi su kananci shekaru tana faɗar haka manzo Allah bai ce ko ba sai ta fusata sai ta shiga gaya wa Aisha maganganu ta inda ta shiga ba ta da take fita ba ta yi ta zuba ta yi ta zuba aisha ta ce a lokacin ni ne ina kallon manzo Allah ina hararar gidansa in ga ya yarda in rama wanda zai da baka mace mai hankali ba wai huce haushin ta ya dame ta ba me yayin za ta yi mijin ta ji daɗi saboda haka za ta iya sadaukar da haƙƙin ta ma idan ta san cewa mijinta zai ji daɗi a haka za a yi mata abu ta haƙura ko da tana da gaskiya ta hakura in ta san cewa haƙurin nan zai ƙara da mijinta abin nan saboda ita yanzu ba yardar da kanta ya dame ta ba yardar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai nake kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alamun da suke nuna cewa ya yarda ni ma in yi magana a sai lokacin da ta fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ki yarda ta kare kanta ba ta ce saboda ka sai na diran mata sai da na na sa ta yi shiru ta rasa abin fada hatta askantuha sai da na fi karfin ta na gallabe ta saboda Aisha mace ce mai zaka'i mai wayo wanda duk cikin mata annaba wanda ya kai ta wannan sai yasa duk cikin mata annaba wanda ya kai ta ilimi ban cikin matan al'umma kakaf ba kai duk cikin matan duniya ba wanda ya kai saboda haka da ta fara magana sai da Zainab ta rasa abin fada sai da ta daura bakinta zainab ta yi shuru aisha ta yi shuru annabi ya ce inna habnatu afi kuha to wannan bai tace yar abu kuhafa din eh, ba yace ne to wanda ita ce ba ke ba ta fi karfi ki ki <laughs> ki kasa me ke so kuma in yi to kaga idan matan annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce musu adalci kai dan matarka ta ce kai mun adalci ai mai sauki ne ba za Allah ba amma fi yas'alaka al-adla to shi yasa dole sai an yi hakuri to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa fatima cewa yana son aisha a shekaran jiya shekaran jiya waccan an kawo wani dan shi'a a tashar mustaqilla bayan ya gama zagin sahabbai da abubakar da umar ya dauko suratu tauba ya ce duk munafikai ne su Allah yake nufi da wa minhum wa minhum din da Allah ya rika faɗa a suratu tauba ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من آهد الله ومنهم من ومنهم ومنهم الذين يؤذوا النبي da sauransu duk wannan wa minhum wa minhum ta cikin suratul tauba yace ana nufin sahabban manzon Allah sannan ya karkato kansa Aisha da hassa ya dauko in tuba ila Allah fa qasadat qulubukuma ce Allah ya ce zuciyarsu ta karkace ce amma wasu yanzu sun mai da aisha wata ce wanda za su saurari maganar ta su girmama ta kaza da kaza bayan shi dan jaridar duk ya biya ka da shi a cikin wasu abubuwa dan yana ta jawo eh, ya gama jawo aya ce to ka jawo aya akan cewa sahabban manzo Allah yake nufi so Abubakar da Umar kuma ka tsallake wasu a cikin suratul tauba da akwai wasu ayoyin da ka ki faɗa in ka zo kawai ka kawo wa minhu wa minhu akwai kuma inda Allah zai yabo ga wasu sai ka tsallake لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يسي دمي بكر دون دمي تملك دون gashi Allah ya ce lakin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ka tsallake wannan yace kuma a gaba ka zo daidai gabar inda ka karanta was sabiqun al awwaluna min al muhajirin wa ansar tsallake can gaba Allah ce laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabahu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim dan bai ka tsallake wannan yace Abubakar da Umar da Usman da waɗanda duk kake zagi yace da su aka fita yakin da Allah kuma ya ce waɗanda suke tare da annabi a yakin Tabuka da Allah ya yafe musu yace ka yadda da abubakar da umar da usman da su aka je gazwatul usra gazwatul tabuk yace shi a daina kawo masa sunaye shi magana sahabbai yake duka kai ka kawo sunayen su ka bace su kai ka fara yace kai ka fara shirin da muka yi shekaran jiya da jiya da kai duk waɗannan mutanen kake zaki kuma yanzu na ka sunan su gashi kai ka ɗauko sura akan zaka baci sahabbai kuma ita ce take wanke su kaga wanda ya shiga afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd ya yadda da wani bangare da mummunar fahimtar da ya masa sannan kuma ya kafirce wani bangare yace ko baka yadda alqur'ani wai ce ce na yadda ka yadda duk abin da alqur'ani ya faɗa gaskiya ne yace na yadda yace to ya zaka yi da wannan ayar yace shi shi ba wannan magana yake ba to wace magana kake to ba magana su akai kake ba to karshe haka ya kure shi to shine kuma ya gangaro kan Aisha sai ya tambaye shi ya ce a ɗakin wa annabi ya rasu sai ya ce a gidansa Sai ya ce a gidansa amma gidan wa cikin gidan matansa ya ce shi wannan harkar tarihi ya ce a'a ka gaya mun kai a ina annabi ya rasu ba gidan aisha ba a ɗakin aisha kai yanzu kana cewa alkur'ani ya sauka ya kukkushe su ya ɓaɓɓata su ya ce da su munafukai ne marasa gaskiya kuma annabi ya rasa inda zai je jinya sai dakin marasa gaskiya a nan ya mutu akan shine ranarsa ta karshe a duniya a dakin da na yi shi akan jinyarta ya ce to in kai mai gaskiya ne in ka faɗi wancan in ta tuba ila Allah faqad sadat qulubu kuma to ka rinka faɗi wannan ma sai mutane su dauka eh da gaske gaskiya kake nema amma dan me zaka dauko in ta tuba ila Allah faqad sadat qulubu amma ba za ka kawo wannan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana san Aisha a nan garin naji wani yana yana yana yana magana da jahilci ba kankani ba wato kace kamar jahilcin duniya Allah tattara a cikin sama magana yake amma kuma wasu bayan ah, Allah waɗanda aka zarewa hankali da tunani suna da ban suna saurari cewa duk bala'in da ake ciki duk bala'in da al'umma take ciki na rarrabewa da kaskanci na Aisha ce ta ja musu ita ta kafa jam'iyya ita ce ta yi ta kawo rigingimu a cikin al'umma ya ce kuma jam'iyyar ta ita ta zama ahalus sunna wal jama'a yana yin magana kuma yana kiranta ummul mu'minina kaga ba ku ce in ka yadda ummul mu'minina ya kuma zaka zo ka ce ta ta ta ta lalata abinda ummul mu'minina kaga wannan abin da yake nuna shi ba uwarsa bace shi baya ciki shi ba uwarsa ba ce to wani yadda uwar mu ce ai ba tabarbarewa da ya fito yana zaki uwarsa yana barranta da gare ta dan ba da za a yi wa azwaju ummahatuhum da Allah ya faɗa ba da za ka kantar wannan kuma ka ki ko ka so ka zo ayar sai ka karanta ta haka a da suka rasa yadda za su sai suka ce ai sai Ali ya sake ta ya da sai da ne saki Aisha to wai manzo Allah ya kafin ya mutu ya wakilta shi yace duk wacce kaga ta lalace ka sake ta babu babu addini mahaukacin addini irin shi addini ne na mahaukata na rashin kan gado magana ce za a rika yi ta tana warware kanta shi yasa ban gani wata billa. da take dauke da sinadarin mutuwar ta ba da rushe kanta irin ciya shi yasa ai suka kirkiro wannan abin takiya kawai yanzu a fito a faɗi shi an cin to kowa zai rika ja da baya sai aka ce ai takiya a rika kokoye wasu abubuwan ka a faɗa wai fa nan ba duka aka faɗa ba an haka ya amma ka duba gubar da aka faɗa dubai ta yadda take wannan ba gare yadda ita ba mala yace wa qala lil hasan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa hasan allahumma inni uhibbuhu fa ahibba wa ahibba man yuhibbu ya ubangiji ina son hasan ya ubangiji ka so shi ka so wanda yake son shi al-hasan ibnu husayn shi a haushin hasan suke ji haushinsa suke ji saboda kawai ya ya sallaba mu'awiya shugabanci yace shi bai yadda a ci gaba da zubar da jinin musulmi ba duk da ya cancanci ya zama shugaba din amma dan haɗin kan musulmi ya sauka ya bayar annabi ne ya yi masa yabo da wannan yace inna ibni hada sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin nabi yace dan nan nawa hasan kenan yace shugaba ne kuma ta hanyar su za a samu sulhu tsakanin manya-manyan shugab wato bangarori biyu masu rigima kuma musulmi duka haka annabi ka tantance bangare wannan siyada din da Allah annabi ya faɗa dangane da Hassan ta tabbata a wannan shekara amul jama'a aka samu haɗin kai duk ƙasa ta ɗinke kowa ya yadda cewa shugaba guda ɗaya ne sannan futuhat suka ci gaba aka ci gaba da shigo da ƙasashe da dama cikin cikin hauzan musulunci duk da naji wannan shi'a ce wannan abin nan mulkin mallaka ne ba ba ba futuhat bane dukkan kasashen da suka shigo musulunci a wannan lokacin mulkin mallaka ne aka ce aka yi musu ihtilal ne yace kana nufin iraki ihtilalin ta aka yi tunda a zamanin abubakar umar aka shigo da daular farisawa ta kare ihtilalin ta aka yi ita ma yace a shi yana nufin a zamanin banu umayya to haka dai zai ta tsilla tsilla wa amsalu hadha kaseer ma da yace ire-iren wannan na da yawa fa wasafa nafsahu bi mahabbati al annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son wasu mutane wa in inni abra'u ila kulli qalilin min khullatihi walau kuntu muttaqidan min ahli al-ard qalilan lattaqattu Abu Bakr khalila ce amma ya ubangiji sannan kuma ya ce inni abra'u ila kulli qalilin min khullati kowanne da zai ce ni ba ni ba wannan ba ni ba wani ya ce ni khalilin sani saboda da a ce zan riki wani a nan duniya kalili lissa fasu abubakar kalila kaga ashe khulda ba ita ce mujarradul mahabba ba mujarradul mahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya da masoya duk bayan Allah mu'minai sahabbansa duk masoyansa ne ya fito kuma ya faɗa cewa ne ina san shi wani ina san shi wani ina san shi ya ce yana san ansar gaba daya to amma mahabba kulla yace wannan tsakanin shi ne da ubangijinsa babu ruwan sa da wani wanda zai ce shi kalilin sani ne wannan matsayin ba mai taka shi sai sai su kadai wanda su ba kuma wanda ya taka wannan matsayin saboda haka ibnu taymiya yace kaga wanda yana nuna cewa al-khulla akhassu min al mahabba al-khulla wato wani abu ne ke bantacce da yake da matsayi ke bantacce daga abin da ake cewa soyayya abin da ake cewa soyayya wani abu ne wanda yake da fadi to al-khulla wani abu ne daga ciki wanda yake da matsayi babba wannan ita ce gabar da ibnu taymiya zai ci gaba kuma da fito da ita menene khulla ya akai khulla ta zama mutlaqil muhabba? kuma al khulla kasowan mutum ko kaso abu ba dan wani abu ba dan karan kan abu dan shi kadai abu kowane soyayya kuma za ta bayan wannan soyayya din zai fito sannan kuma ya rage ga masu cewa a Allah baya so sai dai ya nufi sakankawa ya nufi isaba amma shi baya so sannan shi ba za a so shi ba sai dai a so da'arsa ya fi gaban a so shi ibnu taymiya zai zo yayi wannan bayani a gaba ta gaba insha Allah da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana بسم الله الرحمن wannan yace yaya ingancin sunayen Allah 99 da muke koyo a makarantun islamiyya idan kuma Allah ya sa wasu ba su inganta ba ko a wani littafi za a iya samun waɗanda suka inganta Allah ya sa ka da alkhairi amin to ban san me ya taso mu ma a can Kano har ma wani katafaren dan bid'a yana sanar zai lacca kare sunayen sunayen Allah to sunayen Allah ya fi karfin wani ya zo ce zai kare su dama a kare suke kuma kariyar ta sa ake magana cewa waɗanne sunaye ne suka inganta waɗanne ba su inganta ba kaga wannan shine kare sunayen Allah kada a sa masa sunan da bai sa wa kansa ba kada a kira shi da sunan da bai inganta a cikin littafi a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine hakikanin kare sunayen Allah da da da da, da martaba su mu a gurin mu sunayen Allah ba 99 ne kawai ba shi idan yana ga 99 ne mu ba 99 ne kawai ba a ciki dai akwai 99 da tara da annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna lillahi tis'ina man man ahsaha dakhala aljanna inna lillahi lalle Allah yana da wasu sunaye 99 kaga ba ce iya sunayen sa kenan ba yana da wasu sunaye 99 waɗanda idan mutum ya kula da su ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga kamar ka ce ina da naira dubu wacce zan yi sadaka ne. ita kaga wannan bayan nuna kudin ka a duniya ka kaf naira dubu ba ina da wata naira dubu zan taimaka a masallaci in na je kaga wani wawa zai zo ce kudin ka kenan daman naira dubu ina kallon ka haka ce kaga wawa ani ban ce naira ta dubu duk duniya ba sha ne kudi na naira dubu bane akwai bambanci ce kuɗi na naira dubu ne ko kace ina da wata naira dubu da cewa ya da cewa yayi abin nan da cewa yayi asma'ullahi tis'un wa tis'una isman sunayen Allah 99 ne to sai ka kayyade masa amma cewa yayi inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha ay allati min sha'niha man ahsaha dakhala al-jannah hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna mana ba iyakar sunaye akwai sunayen da ma Allah bai kar sanar da kowa ba kuma sunayen sa annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indaka ya ubangiji ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne wanda Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak sunan da ka kira kanka da shi ba wanda wani ya kira ka da shi ba wanda kai ka kira kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi cikin littafin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko ka tai kake banta da sanin sa a cikin ilimin ka na gaibi kaga ashe akwai suna na Allah wanda gaibi ne ma ba wanda ya san shi kaga ashe ba za ka zo ka ce iya sunayen Allah 99 bane sannan akwai sunan da ya sanar da wani bayan wasu bayi daga cikin bayansa ba wanda kuma ya sani sai su cikin manzannin sa saboda kaga ashe sunayen Allah ba za a ce sun takaita a nan sunayen Allah 99 da ake cewa 99 din wanda suka fi shahara suka fi yawo a cikin ruwayar Tirmidhi bayan ya ka hadisi inna lillahi 99 isman sai ya kawo kuma sunaye 99 bayan wannan a bukhari da musulun sauran littafai da suka sun takaita akan wannan amma ruwayar wannan ta zo da ƙari wannan ƙarin shi ne abinda malamai suka yi magana a kan rashin ingancin wannan ziyadar ta bayyana fassala bibiyar waɗannan sunaye wannan ruwayar abinda yake kwalwa ta yanzu a cikin sanadin ta akwai Abdulrahman bin Ziyad al-Ifriqi wanda shi ne matsalar isnadin wanda malaman hadisi sun da fashi kuma yayi tafarruri da wannan ruwaya saboda haka malaman hadisi ba yanzu ba da dadewa shekara sama da dubu suka ce wannan ba bata inganta ba to tunda bata inganta ba kuma Allah ya ce yana da wasu sura 99 shine malamai suka zakulo waɗanda suka zo cikin Qur'ani sai kuma waɗanda suka zo a cikin sunna sahihiya a cikin sunna sahihiya wasu da dama wasu sunaye da suka zo a cikin a cikin wannan wannan asma'ullahi husna da aka fi sani ba zo a qur'ani ba zo a wata sunna sahihiya ba kaga ba za su tabbata a matsayin sunan Allah ba akwai kuma wanda suka zo a cikin sunna sahihiya babu su a cikin ainihin wannan riwaya kaga su sun tabbata sunan Allah ne min asma'illahi husna shi yasa malamai suka ci suke kokarin har hadawa daga alkur'ani da sunna in ka dauka fatul bari karkashin sharhin hadisi yayi ta kokari ya kakkawo ayyukan da su malamai suka yi a baya su ibnu al-arabi da sauransu ibn al-arabi al-maliki shi kaga ba yanzu aka fara mutum a fado a fado su ba a tuturo su daga alqur'ani da sunna haka akwai bincike da aka yi ibn isaimin a cikin littafin safar al mufla yayi kokari ya kawo su wanda sunna ta zo da su wanda kuma wanda alqur'ani ya zo da su da wanda sunna sahiha ta zo da su akwai littafin al-alawi saqaf shaykh alawi saqaf yana da wani littafi al-asma' والصفات على ضوء على ضوء الكتاب والسنه ya yi kokari ya bibiye su shi ma tare da kawo kowane suna ga inda ya zo ayat da ya zo ko kuma ga hadisin da aka rawaito kuma ga ingancin sa a gurin malamai littafi ne babba saboda haka abinda ake cewa dukkan wani suna da Allah bai kira kansa da shi ba to ba daidai bane kai ka sa masa wannan suna sunayen Allah tauqifiyya ba a sanya wa Allah sunan da bai sa wa kansa ba wanda shi abinda malaman akida suke faɗa ba a sa wa Allah sunan da bai kira kansa da shi ba to akan wannan doron wannan ne yasa ka bi wannan diddigin wannan hadisin aka gane cewa bai inganta ba saboda haka ba magana ne magana ce ta kare sunayen Allah din wanda zai ce kawai ko ma meye aka faɗa yanzu kana jin wasu abubuwa da ake faɗa a matsayin sunan Allah a ce ya huwa ya huwa ya kaf ha ayin sat akwai wanda sunayen Allah ya kaf ya sat wani sunayen Allah kaga wannan ilhadi ne cikin sunayen Allah wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ta Allah ya yana daga cikin abinda malamin tafsiri suka faɗa na tabi'ai kamar qatada cewa al ilhadu fi asma'i al kadhibu fi asma'i Allah ta'ala min al ilhad ka kira wani suna ka jingina Allah bisa ƙarya yana daga cikin ilhadi da Allah ce a kyale shi da masu ilhadi cikin sunayensa wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da yace wai ya gani daga Abu Huraira wa min al-kaba'iri as-sabbatani bis-subba yi ba taɓa ji wannan hadisin ba sai a gunsa haka ba san shi ba ba san ingancin shi ba a cikin sahabbai ko akwai mace wacce ba sahabiya ba wacce take ba da karatu abin da aka sani a tare da matan sahabbai da tabi'ai da ai abin da babin riwaya sukan ba da riwaya wato akan ji hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a amma su zo su baje a yi ta fatawa wannan babu shi a tarihin musulunci kuka daga baya dai an samu an kuku matan cikin harkar da'awa zama ce ita ma mai wa'azi ce amma dai a tarihin musulunci ba wani aka sani ba a san wata mata alkaliya ba a san wata mata faqiha ko mai hudu ba ba abinda aka sani an san yawanci mata zaman aure suke suna da sitir da Allah ce wa qarna fi biyutikunna al-aslu fil bar'a al-qarar ta zauna a gidanta fita ta mace zuwa wani abu wani abu ne na larura kuma annabi ya aika masu wa'azi garuruwa daban-daban daban-daban amma maza yake tura ba ya tura mata yana tura maza ne ya tura ali ya tura mu'az ibn jabal eh, ya tura abu musa al-ash'ari yana tura su fita garuruwa su je su yi wa'azi sannan mata suka yi musharaka da maza wajen daukar ilimi a makarantu a masallatai duk wannan mata za su iya musharaka da maza amma zaman mace ta fito gaban maza tana lacca wannan ba a sani ba ba a san shi ba ba a ba san wannan a tarihin musulunci ba duk matan da aka ambata da gudun da suka za ka samu min babin riwaya ne kuma kamar yadda zahabi yake cewa yawancin mata masu ruwayar ma yawancinsu masturat ne ba ma san yanayin su ba ta fuskar jarhu tare saboda a gida suke a killata suke yawancin su ne yake cewa sai dai cikin mata ban san wacce ta kai matsayin masuruka ba wato wacce aka yi kwandemin dinta gaba da hadisi saboda ai sai an san yanayin mace sannan za a iya kwandemin dinta a cikin harka hadisi ce kaman ka je ka duba cikin littattafan jarhu wa ta'dil malamai mata za ga yawanci masurat ne kadan ne waɗanda suke fitattu an san su lokacin da ibnu ishaq ya jarwaci hadisai daga fatima bintul munzir fatima bintul munzir mata take ga Hisham ibn Urwa sai Hisham ibn Urwa ya ce eh, Muhammad ibn Ishaq ƙarya yake don matar shi ce shi kuma ya san matar shi ba ta ba da ruwaya za a yi a hadisai wanda malamai kuma suka gaskata shi shi abin nan a suka gaskata shi eh, Muhammad ibn Ishaq cewa ta ya ji daga wajenta tunda akan ji daga wajen mata min wara istijir za a bi cikin malamansa na ruwaya akwai mata da yawa akwai mata da dama ina jin a cikin mu'jamu shuyukh littafin sa mu'jamu shuyukh inda ya tara tarjamar tarihin malamansa akwai mata sun kai wajen 60 wanda duk yana da riwaya a wajen su cikin waɗanda al-hafiz ibnu hajar ya rawaye littafin sahih bukhari a wajen su akwai wata da ake kira fatima akwai wata da ake kira karima na daga cikin waɗanda ibnu hajar ya rawaye zaka ga a cikin sharhin sai a fi riwaya karima to galibi ta fuskar riwaya ana ji don ruwaya wani abu ne wanda za a faɗe shi da sigar an ruwaito an ji shi kaza a faɗe shi yadda yake amma mace ta kame tana fatawa wannan tarihi ba san ba babu wannan kuna dai karanta tarihi kuna jin sabani a ce malama ne malamai sun saba malama ne ya ce kaza malama ta ce kuma wata malama ta ce kaza sai dai yanzu da abubuwa suka canza ana cewa mata su yi gogayya da maza a komai to har a babin da awadin ma sai zama an an buɗe wannan reshen shi ba idan da a ce mace ta yi ilimi a gidanta mata suna zuwa ɗaukan ilimin da take da shi ko karatun qur'ani ko hadisi wannan babu komai matsalar dama mace ta rika yawo gari gari wa ita mai wa'azi wannan shine matsalar ta fita nan ta fita nan wani mijin daga zarar ta zama haka shikenan ya daina jin daɗin rayuwa da ita kuma maimakon ta zama kuduwa shikenan sai ka ji ta nan sun tafi abuja wai za su yi da wa'azin mata ta tafi can ta tafi can da a gidanta ta zauna tana ba da ilimin mata na shigowa na ɗauka duk da sauki ko a ce a cikin gidanta akwai makaranta da mata suke haɗuwa tana ba su ilimi duk da sauki amma yawon ta gari gari wannan shine matsalar ana samun matsaloli da yawa suna faruwa a irin wannan wannan abu kuma ya saba aslul qarar da aka ce mace ta yi na wakar na fi biyu kunna da Allah ya faɗa to wanda ya jero wasu ayoyi ce na samu عبس وتولى أن جاءه الأعمى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك عفى الله عنك لقد تاب الله على النبي ولا تصلي على آدم منهم مات أبدا ولا لن لشيء إني فاعل ذلك غدا to ban san me yake so ya kai gare shi ba abin da yake cewa ko waɗannan ayoyin na nufin manzon Allah yana kuskure to wasu ba za su tashi tambaya da za masu sauraro yana kuskure baya kuskure me zai me zai kare ka da shi ba ka da wani abu da zaka kara ko imanin kai karu ko na abokin kai karu <laughs> kan ne to ijma'i ne cewa annabawa ma'asumai ne abinda ake nufi da isma ko da sun yi ba daidai ba Allah baya barin su nan da nan za a nan ba su shine isma ba wanda yake da wannan matsayin sai annaba kai sai kai ta dirkaniya kana kuskure a haka mutu baka gane dan baka da wannan isma din amma suna da wannan katangar shi yasa za ga ayoyi sun yi ta zuwa suna gayawa manzo sallallahu alaihi wasallama da kaza kai da kaza kai haka da kai ba afa Allahu an kalima azin talab dan bai kai musu izini amma Allah sai gabatar da afwa saboda haka akwai wannan wannan baya la yunafi isma baya kore isma a ce annabi yayi ba daidai ba kuma al'umma ta tafi akan haka har ya bar duniya wannan shine babu shi da zarar annabi ya ijtihadi a wajen wani hukunci Allah ya nabbaha shi akan cewa kaza yayi kaza ya kamata kai ما كان للذين lahu asra asra hatta أسرى fil ard turiduna arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim لولا كتاب min الله sabaqa لمسكم فيما أخذتم عذاب azim kaga wannan ta soka a sha'anin asra badar lokacin da annabi ya karkata da shawarar abubakar ya bar shawarar umar amma nan da nan alkur'ani ya sauka yake cewa ga yadda ya kamata a yi to wannan ita ce isma din da ake faɗa ita ce isma wato annabi ma'asubi ne ko annaba ma'asumai ne wannan katangar ake nufi ubangiji baya barin su shi wani ijtihadi da ba haka yake ba kuma bai abin nan ba saboda duk waɗannan ayoyin da kaka faɗa duk a cikin wannan babin zaka dauke su wala tusalli ala ahadin minhum mata ta'abada wala takum ala qabri annabi ijtihadi yayi yake ganin Allah bai hada shi kwata kwata yayi wa munafikai istighfar istighfar lahu aw la tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marratan falan yaghfir Allah lahu yake ganin law zidtu ala 70 idza kana Allah yaghfir lahu la zidtu ala 70 zai iya musu istighfari sama da 70 in ya san Allah zai gafarta musu saboda rahamar sa da tausayin sa ga al'umma saboda haka wannan ah, duk abubuwan da ka kawo ba za su kore batun isma ta annabawa ba Allah maɗaukacin sarki ba mu dacewa na ga lokaci yayi akwai wata tambaya ta wata mata mai muhimmanci to amma ta bi ni bashin ta zuwa wani sati insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma a cigaba da Allah da yawa ƴan uwa addu'a waɗanda suke a cikin sallolin mu da bayan sallolin mu da lokacin nan yi waɗanda suka yi azumin muka kuma lokacin da su yi bude baki da Allah a cigaba da addu'a kada a daina